Yayin da gwamnatin APC ke cika shekaru biyu da hawa kan karagar mulki a Najeriya, babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta ce babu wani ci gaban da aka samu ta fuskar gudanar da ayyukan raya ƙasa a jihar. Gwamnatin APC dai ta ce ta gudanar da ayyuka da dama da za a yi alfahari da su a cikin shekaru biyun. Barista Tanko Beji shi ne shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger ga abin da yake cewa a cikin zantawar da muka yi da shi a kan cika shekaru biyu na mulkin gwamnatin APC. Wasu jihohi ga gwamnoni na gayyatar mutane a zo a ƙaddamar da ayyuka da aka yi a nan jihanmu wane ne aka gayyato ya zo ya ƙaddamar da abu. Ba wasu abubuwa. Ah, me aka ƙaddamar? Kai kaga wani abu da aka ƙaddamar? ai ba ba shine nufin ba aiki ba kenan idan ka ce ka gyara makaranta an kaddamar da shi mutane su gani cewa makarantar nan inda take a da gashi ta canza gashi an kaddamar lalle ne sai an kaddamar in aka yi aka bar shi ana ta amfani da shi eh to ba sai su faɗa ba ga mu zaune shekaru biyu su fito su gaya mana mana abin da suka yi rabonka da ka buɗe famfo ka sha ruwa amina yanzu wata nawa haka zalika na ji ta bakin wasu daga cikin mutanen karkara na jihar Niger A kan cika shekaru biyu na mulkin gwamnatin ta APC. Sunana Alhaji Abdurrauf, Chairman Union NURTW Abura Local Government. Godiyana ya je wurin farko zuwa wurin gwamna na Niger State bisa ga ziyarar da ya zo mana a nan agwara saboda zuwan da ya yi tsakani da Allah mu ji daɗi. Hanyar mu daga agwara zuwa kwana a lokacin kamfe shi ma ya san wahalar da ake yi bisa wannan hanya. Amma alhamdulillahi zuwan da ya yi shi ma ya ga canjis. sunana abdulrahman muhammad driver agora alhaƙiƙa muna fama da matsaloli na asibiti wa'anda sun ci mana tuwo a ƙwarya mu mutanen karkara a bisa wannan dama da Allah ya bamu ta wannan shugaba na namu ciyaman mun samu ci gaba ga asibitoci sai dai muna neman ƙari kamar yadda mai girma gwamna ya zo ya mana alkawali To amma na shi gefen shugaban jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Niger, injiniya Muhammad Imam ya ce aiko ba a ci ba ido ya san kima. Sannan mun zo ce <clears throat> wasu ayyuka ba kammala su ba, kuma wayannan duka aikin da suka bari mun kammala su, musamman ma na su hanyoyi. maimakon ba basu mai yi namu gwamnati a shi ya san gwamnati ana cin gaba ne yanzu kuma mun hada kuma da wasu namu bambancinmu da su shine mu mun fi damuwa da karkara kawowa haɗa wannan rahoto dai babu wani alamun bukukuwa na zahiri da gwamnatin jihar Niger ta shirya albarkacin cika shekaru biyu a kan karagar mulkin Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.